baki mai yanka wuya. Ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya zaɓo Datti Baba Ahmed daga arewa maso yamma a matsayin mai mara masa baya. To sai dai wasu na ganin da lauje cikin naɗi. A jihar Bauchi rashin bada kujerun zuwa aikin haji ya sa wasu 'yan majalisar dokoki yunkurin tsige shugaban majalisar. assalamu alaikum. A farkon makon nan ne dai ɗan takarar shugabancin Najeriya na jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya bayyana zaɓo Dr. Datti Baba Ahmed daga jihar Kaduna da ke arewa maso yamma a matsayin mai mara masa baya a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Peter Obi dai shine kaɗai ɗan takarar shugaban ƙasa da ya fito daga yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda 'yan kabilar Ibo suka daɗe suna fafutukar ganin an ba su shugabanci musamman a zaɓen mai zuwa. To sai dai wasu masu fashin baki kan lamuran siyasa a arewacin ƙasar na ganin tana ƙasa tana dabo. Musamman la'akari da yadda suke zargin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya dage kan tallata waɗannan 'yan takara a arewa. Sanannen ɗan fafutukar kare demokuraɗiyya da yaƙi da cin hanci da rashawa Mahadi Shehu na daga cikin masu wannan ra'ayi. Shi kenan Hakim Babu Ahmed da Anga Abdullahi su ne suke wakiltar arewa gaba ɗaya? wannan ba gaskiya ba ne ba arewa yawa gare ta akwai dattawan arewa kiristoci akwai musulmi akwai 'yan boko duk 'yan arewa ne dukkan muna 'yan arewa ne? dukkanin muna dattawan arewa ne in ma sun je sun yi wannan alkawarin ba da biyan mu ba mutum biyu bai aran bakin mutane kusan miliyan hamsin ya ci ya ci musu albasa wannan karya ce wannan ganganci ne wannan renin wayo ne obasanjo duk wanda ya san shi ba abin da ya kware shi wajen dasa fitina da dasisa ta tashin hankali kuma inda mutane suna da hankali ya kamata mutanen arewa wallahi a daina rena mana wayo haka nan misali in aka farka aka ce ango abdullahi da hakim suna tallar obi fa gidan ango abdullahi akwai ɗansa wanda shekaran jiya nan yana cin wanda aka sako daga wajen 'yan bindiga da suka saci jirgi suka saci tani a cikin jirgi ɗansa na cikinsa sadiq ango pdp ta tsaida shi a matsayin takara yana ma daji saboda mutuncin wannan yaron da matsayinsa a idan mutane da karama mutane da yake pdp zaria ta ba shi ɗan takarar majalisar tarayya ba ta da hamayya ba ɗaya kenan na biyu akwai ɗan uwan hakim cikin su ɗaya wanda apc yake goya ma baya sannan yanzu an farka hakim yana goya ma obi baya saboda ko shekarun jin ya ga ce wai ya yi zama da obi zama na mutunci mutane ba su fahimce shi ne ba ya kamata a zauna da shi mutumin kirki ne ita wannan sunanta talla to in ban da renin wayo a cikin 'yan tsirarin mutane sun mai da mutane wawaye suna cikin abga suna cikin pdp suna cikin apc shi shikenan duk inda ta faɗi sha sannan sai a ce wannan su ne tsiraren mutane masu wakilta arewa wannan ba gaskiya ba ne ba obasanjo so yake ya durmiya mutanen arewa shi abin da yake so tun da bai samu wannan tazarce ɗinsa ba to sai yake komi sai ya gurɓata shi dama sun yare ya yi arewa mummunan gibi ya kai arewa gwiwa yanzu yake ya kawo fitina a cikin ƙasa gaba ɗaya ba apc ɗin ba ba pdp ba ba abga ba to sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabannin hankoron ci gaban arewa na sura ashir sharif ya musanta waɗannan zarge-zarge na mahadi shehu cewa ana zargi cewar tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya zo ya gana da profesa ango a gidansa da yake zaria inda yake cewa wai a inda yake faɗi cewar bayan obasanjo jabar nan ya ji wani gu yana gaya mutanensa cewar ya zo yana neman haɗin kan profesa ango da tijan arewa to kaga maganar da aka ce zargi kuma maganan nan mitin ɗin da suka yi su su biyu suka zauna suka haɗu suka yi mitin daga baya dr hakim ya same su bayan sun ma gama mitin su babu wanda professor ango diskasin discussing wannan maganar me suka yi da mitin da shi ban da shi dr hakim sannan kuma a bisa dai kalaman shi madi shehu yana cewa wani waje obasanjan ya je a abuja yake faɗar kalaman cewar ga abin da yake roƙo a gurinsu to in mutum ya zo ya tallan takara ba laifi ba ne amma abin da nake son tabbatar maka shine abin cewar abin da ya kawo obasanjo gurin professor ango kenan ma ba shi ba ne domin ni professor ango ya kira ni ba na kasar ma ce na dawo na zo ya zauna ya gaya min duka kalaman da Obasanjo abubuwan da Obasanjo ya zo da su da shawarin da yake bayarwa. kuma tsakanin Profesa Ango da shi eh, Olusegun Obasanjo mutane da sun saba haduwa su tattauna abin da ya shafi ƙasa sannan bisa wannan hirar da suka yi da shi a Arise Television inda suka dinga saka wasu hotuna wannan hotuna wata wajen bakwai kenan da yin wannan mitin da Obasanjo da Profesa Ango wanda abin da ya janyo wannan mitin shine wata jarida ce ta kawo a bangar cewar shugaba obasanjo yana cewa ya kamata a mutunta tsarin karba-karba a bawa mutanen kudu dama yanzu a ce za su kawo shugaban ƙasa inda muka tashi muka je har eh, beku ta garinsu tare da shi Profesa ango kuma a gabana aka wannan mitin aka gama shi Profesa ango ya gama da shi babu wanda zai hana mutanen arewa takara a kowace jam'iyya ya ce domin me mu da kai mu muka kawo zoni kuma kai ka amfani zoni kuma ku kudu kuka lalata zonan a 2011 lokacin da Allah ya ji kansa Umar ya ya rasu da president jonathan ya karasa teno umar ya rado kamata ya bar wa mutanen arewa su karasa shekara hudunsu amma sai da kai aka haɗa aka goyi bayan jonathan aka ce jonathan ya ci gaba da shugabancin mulki ya ci gaba da shugabancin ƙasa kuma ya ci gaba ya ce to ina magana zo ne wannan shine muhimmin abin da ya tattauna wasu. to wasu na ganin cewa idan aka yi la'akari da dangantakar da ke tsakanin shi datti baba ahmed da kuma hakim baba ahmed wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ta dattawan arewa watakila wannan zai iya taimaka musu samu goyon baya da kuma haɗin kan arewa domin su sami nasarar zaɓe mai zuwa. to da farko abin da zan shaida maka shine datti baba ahmed ba memba ne na ita ƙungiyar dattijan arewa ba bai taɓa shiga wani sha'ani na ita wannan kungiya ba dan uwan shi yana cikinta kuma shine mai magana da yawun a wannan lokacin to amma abin da za ka auna nan gudun shi ne datti ya yi takarar sanata ya taɓa yin sanata ya yi takarar gwamna a wannan lokacin so da mutum ne da ya mallaki hankalin kansa yana da ikon ya ɗauki ya ɗaukar wa kansa matsayi a kowane irin sha'ani don yana ya zama mataimaki kowa ya san ma a pdp ya yi takararsa ta gwamna aka zo aka yi consensus a kaduna sannan ya zo ya fita daga pdp ya shiga wannan jam'iyya shi ko dr hakim dan uwansa da ke tare da wannan kungiya ko ya san jam'iyyar da yake dan jam'iyyar prp ne kuma ko ya san 2011 ma shi dr hakim yana takara a jam'iyyar apc 2015 shi kuma datta yana takara a jam'iyyar pdp dai so da haka dan uwa da kani sun samu wani jami'a ba wani abu ne za a kalle shi ko za a ce dole bi ra'ayin dan uwansa ko na wannan na ganin ba ma abin da za a kalla ba ne. A wata keɓantacciyar zantawa da sashen Hausa na muryar Amurka, Datti Baba Ahmed ya ce ya karɓi tayin marawa Peter Obi baya ne saboda ƙauna da kishin arewa da yake yi. Ba wanda aka zalunta a Najeriya da ya fi dan arewa. Nan arewan ƙuryar can yamma ƙuryar can gabas. Bayan Allah a kowanda ba su taɓa ganin gwamnati ba ba ma san meye gwamnati ba sai dai suna ƙauyukansu suna jin ƙarar mota na wucewa gwamnati ba ta kai musu makaranta ba ke ko ruwan sha ba ta kai musu ba an je an kashe su a banza aka ce an yi mana maganin wannan annoban 2015 amma ku kanku kun ba da labarin cewa 'yan kwanaki da suka wuce 'yan wannan kungiyar sun je sun fasa gidan yari a nan abuja to kin ga karya ne ba a maganin su ba tambayar da kika mun ta yaya za mu shiga ko ina da ina sai kika ƙara da cewa an cuci ana cuta ibo ba su aka cuta ba mutanenmu ne kuma wanda ya alkawarin zai samar da zaman lafiyan nan bai samar da zaman lafiyan ba wallahi inda gwamnatin nan ta dajarta arewa ba haka za a bar mu ba ba sa iya zuwa gona ba alkawari ɗaya da aka cika musu aka karbi kuɗin barayi gwamnoni wanda ba a san ina suka yi arzikinsu ba don aka gauraya suka hau gwamnati yau daga abuja zuwa kaduna ya gagara jirgin kasan da wata gwamnati ta yi sun zo an bombin din shi ba a gyara ba wanda aka kwashe aka tafi da su ba a fito da su ba za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a idan ka yadda da jahilci da kidahumanci to ka tsaya wai dole-dole sai ɗan ƙabilanka A nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Halima Abdulra'uf da Abdulwahab Muhammad. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.